daga birnin makka zawa madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan uku ta shekarun haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi mai albarka sharhin akiratul mujaddidi muhammad bin abdul wahabi wato sharhin zaid bin muhammad yau wato za mu tashi darasi na sha takwas ya koma ga matani magana Muhammad da Abdul Wahabi cewa wannan gaba ta cewa wa uminu bi anna surata mansubun ala shafiri jahannama yamurru bihin nasu ala qadari amalihi ina imani bi Muhammad da Abdul Wahabi ina imani da cewa siradi gaskiya ne kuma za a gitta shi a gobe kiyama bisa ga bakin gaɓar jahannama mutanen su ko rabi bisan shi suna wuciya gwalgwadan ayyukansu tsakaninsu da Allah gwargwadon aikin ka gwargwadon da za ka wuce ba in aikin ka bai kai ka wuce ba za ka fada cikin ramin jahannama in aikin ka ya kai ya wuce ka wuce amma kuma tare da kugiyoyi sun hisge wani rabin naman jikinka ka wuce bayan ka azurtu kowa gwargwadon wato aikin shi Allah ka sa mu tsira to malam sai komo kasashen yace min aqidati ahlus sunnati wal jama'ati at-ta'ibati an-najiyati al-mansurati yana daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a ta'ifa jama'a wadda take najiya za ta tsira al-mansura wadda Allah ke ba agaji ko yaushe har kiyama ta tashi irin irin su ba za su kare ba yana daga cikin aqida su al-iman bis sirati imani da sirati cewa za a tsallaka sirati gobe kiyama wa bi annahu mansubun ala shafir jahannama cewa siradin nan abin gittawa ne za a gitta shi bisa gaban ramin nan sai malam ya wa bi munasabati zikir surati da dalilin dangantuwar zance da ambatan surati Ya ce to za mu kawo jawabin ƙarin bayani Shi ne shine surata siratani Surati ya kasu kashi biyu Ya ce siratin hissi akwai surati hissiyi wanda za a iya gani da ido wa siratun ma'anawiyyun akwai sirati na ma'ana shine shari'ar musulunci da ta zo da haram da halal da aza maka ibada in ka tsare ta da kyau ka tsare wani sirati wanda zai taimaka maka ka tsallaka wancan sirati Ahmad amma siratu al ma'anawiyyi yace amma shi sirati ma'anawiyyi wanda yake akan ma'ana yace fa huwa takalifu ash-shar'iyyatu allati kallafa Allahu biha al-khaliqata min alam al-ins wal jinn sirati na ma'ana shine takalif ayyuka na shari'a da Allah ya azama bayi ya azama halittun shi cewa za su yi aiki da su halittu ne nau'i na duniya ɗan adam da duniya aljanu ai jami'u takalif dukkanin wato ibadodi da Allah ya aza musu da haramomi da yace su nisanta allati ja'at biha rusulillahi alkiram wa'anda manzannin Allah masu karamci duk suka zo da su a lokutan su wada a ilaiha atba'ur rusul wa'anda mabiyan manzanni kenan suna kiran mutane zuwa gare su su ne malamai suna kiran mutane zuwa ga abinda manzanni suka kira zuwa gare fi kulli zamani wa makani a cikin kowane zamani a cikin kowace ƙasa wa amma siratul hissiyu amma shi siratul hissi wanda za a aza bisa ga gabar jahannama wa huwa ma qasadul mujaddidu shine abinda wato shek mujaddid shine Muhammad Abdul Wahhab ya kawo magana shi nan fa huwa al-jasad al-mansub ala jahannam shine wannan gada da za a gitta ta bisa ga bakin raman jahannama ta aburhu al-khalaiq wanda halittu za su bi suna wucewa bisan ta bi qadri amalihim da gwargwadon ayyukansu faman sabata ala siratil ma'anawi sabbata Allahu ala al hissi duk wanda ya yi ƙoƙari ya tabbata bisa ga siraɗin nan na ma'ana bisa ga shari'ar musulunci a zaman shi na duniya ya tsare faralloli ya tsare wajibobi ya tsare haramomi ya nisanci hanoni ya kenan ya nisanci haramomi da duk abin da aka hana ya aikata abin da aka yi umarni gwargwadon ikon shi yadda shari'a ke so to wanda ya tabbata akan haka Allah zai tabbatar da shi ala ya hisi bisa ga ƙetare wancan na gobe kiyama Eh, zai yi sauƙin ƙetare shi bai san ma biya wuce ba wa kana salamatuhu wa najatuhu bi qadri ma asalba min al amali zai zan tsira tai wato samun ya tsira daga wannan siraji ya danganta da gwalgwadon abin da ya gabatar na ayyuka salihai kamar yadda Allah ta'ala yake يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah yana tabbatar da wa'anda suka yi imani da yin magana ta gaskiya tabbatacciya a nan rayuwar duniya wa fil akhirah nan gobe kiyama tun daga rayuwar kabari harka kiyama ta kama ta fara gudana ki Allah ya ce da kuma gobe lahira wa yadillallahu na amma su azzalimai yana bakar da su wa yaf'alullahu ma sha kuma Allah na aikata abin da ya so surati ibrahim aya ta 27 sai malam yace fa qarja wasafu ubur al khalaiq fil kitab al aziz kama fi suratul hadid hakika sufanta yadda halittu za su ketare wannan sirati ya zo a cikin littafin Allah mabuwayi kamar yadda yake cikin suratul hadid inda Allah ta'ala ke hakaito min irin yadda za a ketare wannan sirati wasu su halaka wasu su tsira Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minati يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله من yace Allah ta'ala a cikin wannan sura suratul hadid a ta sha biyu zuwa ta sha uku yace ya hakaito mu yadda za ki ka tsara yace yau taral mu'minina wal mu'minat ranar da mu'minai maza da mu'minai mata za ka gane su ya sa'a nuruhum bayna aydihim hasken su na gudana gaba gare su wa bi aymanihim da wajen damar su bushira kuma yawma jannatin ana masa albishir mala'iku na cewa albishirinku yau kuna da aljanna ta min tahti al-anharu wadda koramu za su gudana kalkashi khalidina fiha kuna madawama cikinta ta zalika huwa al-fawzul azim wannan ko shine da mai girma anan zaman lahira suna masa albishir kafin su shiga ana ba su labari sai Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu a ran nan ne wurin ƙetare sirati da mumune sun tsallake da munafukai sun diba sun gaba su ganin hasken mumune sai su ɓace cikin duhu a bisa su siraji sai mumune maza yau mai kurin munafiquna wal munafiqat mumune maza da mata sai su dole cewa da zina amanu su dole kiran masu imani ce na ku jira mu na kata bismin nuri ku jira mu hasken ku ne muke amfani da shi da shi ne muke ta mu ba mu da haske kila sai a ce musu irji'u a ku koma can duniya in yana yiwuwa faltar su nura ku lalibo na ku haske can ai yau hasken wani wani bai aiki da shi sai in ka zo da sharadin da zaka amfanuwa da hasken wani kake amfanuwa da shi munafiki yau baya da haske kun ba zai samu daga hasken wani ba fadlu bainahum bi ana cikin wannan magana sai a buga shamaki ma tsakanin su wata katanga mai tsayi wadda banda shi tsinkan hasken har ma an raba wuraren su ita katangar labu babu tana da kowa batin hufir rahama can ciki can rahama take nan waje kau azaba shine yace wa zahiruhu min qiblahi al azab wato nan daga wajen su inda munafikai suke nan azaba take inda wanda suka cancanci su azabtu da wannan wato rami na gada jahannama to nan wajen azaba take can inda muminai suka bi suka shige can wajen rahama take suratul hadid aya ta sha biyu zuwa ta sha uku mala yace wannan ayar tana sanar da mu hikaya ta yadda za a ƙetare siratin nan Waƙala qala yace wa qawluhu da hada Allah azza shanuhu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jafiya yace kuma da faɗan Allah ta'ala cewa babu wani cikin ku face sai ya bi ta wutar jahannama kana ala rabbika hadaman wannan ya zan yanke Allah ya azama kanshi wannan makadiyan abu ne abin aikatawa ne yanke ki abin aikatawa ne Allah ya azama kanshi thumma sannan bayan an ketare jahannama nunajjil ladina taqaw wajen ketare jahannama za mu tseratar da masu tsoron Allah wa nazar zalimi na mu kyale azzalimai su kuma fiha a cikin jahannama din jafiya da durkushe a cikin jahannama aya ta 72 a cikin suratul maryam sai malam yace wa qad fussira al-wurudu bil mururi ala sirati hakika a nan wurin malaman tafsiri sun fassara wannan wurudu din cewa wa minkum illa waridaha wurudu dan wannan an fassara shi da bil mururi ala sirati cewa bi ne bisan siradi ake nufi za a ketare sirati ne wanda ya cancanci zama cikin jahannama sai ya fada cikin ta wanda bai cancanci zama ba mumini ne sai ya tsallake ta wannan wani ma'auni ne daga cikin ma'aunan kiyama masu nuna ka zo da aiki na gari ko baka zo da aiki na gari ba banda auna ayyukanka banda auna gangan jikinka banda auna takardun ka to kuma akwai ketar sirati abin ba dama ba da za a yi gaba ta samu ga kauce a ce ka shiga aljanna a sati bai yi ba ba da ya ci gaba ciya fi sunnati al-mutahharati a cikin sunnan manzon Allah tsarkakka ahadithu kathiratu cikin hadisan cikin sunnan manzon Allah hadisai sun zo masu yawa min ha daga cikin su qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace yi uta bil jasad za a zo da gada fa yaj'alu bayyana zahara bayyana zahara na jahannama za a haza ta bisa ga bayan jahannama kulna ya rasulullah sabai suka ce ya manzan Allah wa mal jasad me yake yi da wannan lafazin jasad kada sai yace wata irin gada ce madhadatun mazillatun alayhi qadatifun wa kalalibun wa haskatun mufalsahatun shaukatun uqayfa uqayfan takunu bi najdi yuqalu laha sa'adahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye zaka ce me ake nihi da jasar mene ne wannan gada yace wata irin gada ce mai kalabafiya madahadatul lan da mazilla da abin ne wanda ke nuna kawakata ta yi talafafiya wuri ne wanda zai yi talafafiya da kai ka daje ka fada cikin ramin jahannama alaihi kadadifun akwai abubuwan da ke cafke mutum in yazo zo kenan hadidin ma'awaja hadidatu ma'awaja wani karhe mai kugiyawa ga da masu eh, jan aliyu suna da wani karhe da suke tsaron aliyu gare shi to irin wannan to bi yana like ga wannan gada idan mutum da ya zo wanda ya cancanci su kama shi suke kama ba su kama wanda bai cancanci su kama ba wanda ke da laifin da ya cancanci su kama in ya zo za su kama shi gwargwadon irin laifin shi eh, wani azabce rabin jikin shi da kyale ya wuce haka nan jina jina mun gane ko kowa gwargwadon yadda za su kama shi wani in sun kame shi sai dai ya fada cikin ramin jahannam magana ya wuce bai taso ba su ne wannan kadadibu wa kalalibu kaga kalalibu daga kalbi ne ko kalalibu da ka kawo wannan abu an aje shi dama kawai da ka kawo zai kama ya raki ce ka inda ya da kare ki raki ce ka in ka nahi irin gidajen su da ka nahi irin gidan kari gidan kariya inda suke da biyanta ka gari da kaza su wannan karo an aje su su wato abu ne kamar kuran bai kama wani karhe sai wani karhe to kun gane ai kuma kura ƙarya akwai ƙaryar da ba ta kama akwai ƙaryar da take kama in ba ku sani ba ku gwada tsakanin dala 20 da dala 10 tana kama wani ba ta kama wani kura ƙarya ku gwada ku gani to su mutanen in sun zo wurin wucewa rinke ta da daga nan ake bambance ba ka cewa an cuce ka shari'a ce ko koli ba a cutar a'a gwalgwadon aikin ka shi wannan ƙarya da aka aje nan ya san wanda yake kama sai mai laifi mara laifi sai zo ya wuce bai ma sa akwai wannan abin nan ba ya wuce lami lafiya to kai da zo sai ya karraba da kai ya caɗe ka kalalibu sai ya muka kamun ya da kare ke yi kalalibu haskatun ai shaukatun salba kaya ce mai ƙarfi mufaltahatun shaukatun wa kaifan kenan wato kaya ce mai ƙarfi kuma mai yin lauje-lauje haka kamar yadda na karanta mun kugiya ya ce irinta ta kuni bi najid a ƙasar najid ana samun irinta manzo Allah na gwada na karanta musabban shi game da abin da ke nan duniya don su gane da ha a sadan ita kayan iccen tana ce mishi sadan a ƙasar najar aka yi samun wannan wato eh, to su can da yake karantar da su kusa da najar din suke yace ya murnar muminu alaiha kalbarki amma mu'min mai aiki na gari da ya cika sharuɗan mumini in ya zo kamar walƙiya yaki wuce bai san ya bi cikin wannan abu ba lahiya lau fi ɗan wani hadisi ya da ka san gashi aka ƙanƙanta shi take kuma na mumuni zai taka kamar kwalta mai faɗin metar hamsin kawai ya wuce shi bai san ma akwai wannan kankanta amma munafiki da wane ne in suka zo nan za su ganin shi kamar kanhin mashi ko kamar kanhin reza wakar rihi wani zai wuce kamar iska ka san warkiya ta iska gaugawa ko waka ajawi dil wani ya wuce kamar gudun doki mai gudu da kai masu gudu wanda suka iyaka gudu to wani zai wuce kamar haka war rikabu wani ya wuce kamar gudun rakumi fanajin musallam wani ya wuce akan ya tsira ba abin da ya shahe shi sallan alam ba abin da ya shahe shi wa najin makadushun wa makadusun akwai wanda zai wuce amma sai an rabka shiga ƙasa akwai wanda zai wuce bayan an rabka shiga kasa sai an yage shi ga jikin shi shi kuma fi nari jahannama ya abuka cikin wajen jahannama hatta ya murru akhiruhum yasahabu sahaban har wani ya zo ya wuce shi kama yana jan ciki ga ƙasa ne shi wani a matsayin yana jan ciki ga ƙasa ne ya dai wuce amma wani an shawar to wani kawai ba zai wuce ba kawai da ya kawo nan sai rawar jiki sai rawar jiki su karar rabewa da wannan kalalibi sun kama su cikin da ma can ya cancanta mun gane ko Allah ya ce mu ne muka yi sanin aula bi hasiliya ko muka yi sanin wanda ya cancanci ya kona a cikin ta fa qala abu sayyidi wato alhadis wannan hadisi imam al-bukhari ya yaddar da shi daga abu sayyid al-khudri cikin kitab at-tauhid a cikin sahihu nashi babu qaulin layi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wannan baban imam al-bukhari ya kawo shi a kitab at-tauhid sahihu nashi wa qala abu sayyid sai abu sayyid al-khudri radiyallahu anhu yace balagani labari ya zo mun cewa annal jasara adaq min ash-sha'rati wa hadd min as-sayf labari ya zo mun cewa shi ita wannan gada da za a azawa bisa jahannama ta fi gashi kankanta ka nemi gashi ka kalle in ma na dabbobi in ma na kan mutum abin da ya yi kankanta ce nan za ka taka haka wuce aka ce sai aikin ka na kware shi kadai zai sa ka ga din shi wa haddu mana sai kuma ya yi takobi kai ka san ko takobi sai an koda shi in za a hilin daga wannan hadisin me wagga fassara wato imam muslim ya tare shi cikin sahihun shi kulutu Allahul musta'an malai ya sai na ce to Allah shine mai taimako Allah ka taimake mu sai Malam ya koma cikin matanin Ya ce kuma a gaba ta ce to Muhammad da Abdul Wahhab ce. a gehen ceto aqida ahli sunna wal jama'a annabi da sahabbai ne da tabi'i tabi'ina da tabi'ai da tabi'i tabi'ina su maliku su amar bin hanbal su shafi su abu hanifa ita ce wa umini bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ina imani ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mallaka mai ceto guzuma kuma Allah ya mallaka mai ceton da za a yi tarewa da shi da sauran annabawa da sauran salihan bayi wa annahu awwal shafi tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai yi ceto wa awwal mushfa'i kuma shine farkon wanda za a ba ceto wa la yankiru shafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'ah wa dalali babu wanda ke inkarin wato ta annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi ga al'umma sai yan bid'a da masu aqida ta bata sai malam mai sharhi ya komo kasa ce to ku sani min aqidati ahli sunnati wal jama'ati as-sa'irina ala nahj salaf salih al-iman bi shafa'ati yace daga cikin aqida ahli sunna wal jama'a wato wa'anda ke tahiya akan manhaji na magabata na gari shine al imani bi shafa'ati yin imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran ceto da sauran al'umma da za su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shafa'atu ne shi kuma ceton nan ya kasu gida biyu na farko shafa'atun manfiya na biyu wa shafa'atun musbata na farko shine ceton da aka kore aka ce kwata-kwata babu shi ceton kahirai kahiri ba a ceton shi kuma shi ba ya ceto kuma gumaka ba su ceto duk inda qur'ani ya kore ceto to wannan ceton ne yake korewa duk inda hadisi ya kore ceto to wannan ceton ne yake korewa wa shafa'atun musfata ceto na biyu shine ceto tabbatacce wanda qur'ani ya tabbatar da shi hadisi ya tabbatar da shi kun gane ko shine ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi al'uzma da ceton da zai yi na sauran al'umma shi masu kaba'ira da ceton da sauran annaba za su da ceton da sauran mala'iku za su da sauran bayan Allah nagari da ceton da Allah tabaraka wa ta'ala za shi kun gane ko sai mala yace fa shafa'atu al-manfiyatu ceto wanda aka kore hiya allati nafaha quran ita ce ceton da qur'ani ya kore wa hiya ma ya ataqidu mushrikuna fi alati shine ceton da mushrikai suka kudirce game da abubuwan da suke bauta ma in ma dai gumakan da suke bauta ma in ma mutanen da suke bauta ma ganin su salai wa annahum yashfa'una lahum cewa za su cece su a wurin Allah wa annahum yarfa'una hawa'ijahum cewa su suna ɗaukaka bukatocinsu ila Allah zuwa ga Allah wannan abubuwan da suke bauta ma za su bauta musu ne don su kai bukatar su ga Allah fatuku da a biya musu bukatar su ko fataka da ya biya musu bukatar su kamar qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yace anhum game da su yace ma na abuduhum illa li yaqarribuna ila Allah zulfa yan an tambaye su aka ce me yasa kuke ce kuke bautar su sai ce ai ba bautar su ne muke ba abin da muke bauta musu kawai dan dai ne kawai su kusatar da mu zuwa ga Allah mu samu kusaci zuwa ga to wannan irin ceton na cewa a bauta ma wani in ya zo shi ya kai ka ga Allah to shine Qur'ani ke kore wannan ceton wa shafa'atul musbata shi kuma ceto tabbatacce iya allati asbata al-Qur'an al-Karim shine ceton da Qur'ani ya tabbatar da shi wa asbata has-sunnatul mutahharatu kuma sunna tsarkakka ta tabbatar da shi walin nabi sallallahu alaihi wasallam shafa'atu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da nau'ukan ceto ba guda ba minha al-khasatu daga cikin nau'ukan ceton akwai wanda take banta shi kadai zai yin ta wa minha al-mushtaraka daga cikin su akwai wanda yake tarewa da sauran annabawa da malaiku da sauran mutane fa shafa'atu al-uzma ceto wanda yafi girma khasatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ke banta ne da annabi Muhammad shi kadai sallallahu alaihi wasallam wa shafa'atuhu fi da mawqifi shine yace dan da zai ma al'umma sadda ake game wuri daya a hinin kiyama sadda ake cikin azaba a cikin tsayuwar kiyama rana ta yi kusa ga ida ga kanin mutane kwakwalwa na tawasa bi yafsilallahu tabaraka wa ta'ala bainahum dan Allah ya rabe tsakanin bayi wato ya jazi ya rabe tsakanin bayi a saka ma kullum min jinsi amri a saka ma kowa da irin jinsin aikin shi dan wata ya tafi wuta ta aljanna ya tafi aljanna hatta ya kuna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir har ya zan wani bangare mai tafi aljanna ya tafi aljanna bangaren da ke tafi a wuta ya tafi wuta kowa ya tafi da irin aikin shi a rabu da wannan azaba wannan ceto shine ceto mafi girma shine ceto uzma shine ceton da manzo Allah kadai tarshi sallallahu alaihi wasallam babu wani ba annabi da zai yi ceto nan sai shi hadhihi hiya shafa'atu al-uzma wannan shi ake ce ma ceto al-uzma allati ya aka zuru an rusul wadda baki ɗayan manzanni za su tura kawo uzuri in an nufe su da zancenta adamun wa nuhun wa ibrahimu wa musa wa isa alaihi salatu wa salam baki ɗayan su duk wanda jama'a suka zo suka ce kace je mu sai ya ce a a ba wuri na bane hatta tanazzala bi sahati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam har sai zancen ya zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya sai ya ce ana laha ana laha dama ni na cancanci wannan ceto ni na cancanci shi fa yati wa yasjudu tahta al-arshi wa yatni ala Allah tabaaraka wa ta'ala bi mahamirin jalilatin taliqu bi azmatihi wa jalalihi yazo yi sujida a ƙarƙashin al'arshi ya yaba Allah tabaraka wa ta'ala da kalmomi na yabo madaukaka wanda suka dace da girman Allah suka dace da ɗaukaka Allah hatta yuqala lahu har a ce mishi irfara saka wa qul yusma washfa tushfa har a ce mishi dago kanka ya manzan Allah faɗa abin da ke ka za a saurare ka ceci wanda za ka ceto za a baka ceto wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi cikin sahihu nashi haka nan imam muslim ya fitar da shi cikin sahihu nashi kuma hadisi ne daga Anas dan Maliki hadisi ingantacce malai ya ci gaba da cewa fa azanallahu tabaraka wa ta'ala lahu bi shafa'ati sai Allah tabaraka wa ta'ala ma manzon Allah izini da ceto fa yatanazzaru sai Allah ya sabko li fasal qada'i dan yayi hukunci tsakanin bayi li fasal qada'i baina ibadihi nuzulan haqiqiyan yaliku bi azmatihi wa jalalihi Allah ya sabko dan yayi hukunci tsakanin bayin shi sabkowa ta haqiqa wanda ta dace da girman shi da daukakar shi wa hadhihi shafa'atun khasatun linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan ceton shine ceto ke bantacce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai a cikin jerin annabawa wannan cewa Allah zai sabko ya zo a cikin alkur'ani mai girma fadan Allah ta'ala da yace kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkaru insanu anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati Allah ce a idan aka daddake kasa daddake wata ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu sahu ko a zo da jahannama a wannan rana suratul fajr mun gane ko suratul fajr tun daga aya ta 21 zuwa aya ta 23 wannan ya nuna zuwan Allah tabaraka wata'ala zuwa na hakika ba ce a waja a amru rabbika ba a'a wannan tawili ne ba mazhaban ahlus sunna bane a'a waja a rabbuka Allah zai zo zuwa na hakika shi ya san ya zuwan shi amma haka zaka fassara kai ahlus sunna warawa muslimin fi sahihi imam muslim ya hikar cikin sahihi na shi mun da tafsirin ibnu kasir karkashin wannan aya ya kawo hadisin an bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yuta bi jahannama laha sab'una alf zimam ma kulli zimamin sab'una alf malak yajrunaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ranar kiyama a hilin ƙiyama za a zo da jahannama za a zo da jahannama tana da ragama saba'in tare da kowace ragama ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da ita suna jaye da ita aiko akwai ban tsoro go jahannama za a zo da ita a wannan taro Allah zai zo a wannan taro kuma a zo da jahannama a wannan taro ragama dubu saba'in gare ta kowace ragama ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da ragama ba wai mala'ika dubu saba'in ke ɗauke da ke jaye da jahannama ba a'a ragama dubu saba'in gare ta kowace ragama ɗai cikin dubu saba'in mala'ika dubu saba'in gare ta kenan mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in suke tsaye da jahannama ya kake kaddar jahannama kenan abin yana da girman gaske dole mu tashi wannan suna daga cikin hadisan da ke ba da tsoro ko masu tabbatar da zuwan Allah a yin shari'a tsakanin bayi gobe kiyama tare da ba a taɓa irin shi ba ran nan za a yi shi wanga hadisi ya taɓa cikin sahihu muslim hadisi ne ingantacce in ka dubi tafsirin ibn kasir karkashin wannan aya za a gane shi kenan sai ibn kasiri da ya zo da sai ce wa zalika wannan zancen kau duka ba'ada ma yustashfa'una ilayhi bi sayyidi walad adam alal itlaqi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace duk wannan zuwan nashi wannan duka bayan an nemi ceto zuwa gare ta hanyar shugaba na yan adam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wato wannan hadisi ya zo fasar wannan aya da ke nuna wato zuwan Allah tabaraka wa ta'ala bayan sai an sha maza Allah ya yi sujida ya roki Allah sannan Allah ya sarku kun gane ko yazo ya hukunci tsakanin bayi to sai malam yace wa shafa'atuhu fi awwal man yadkhul yadkhulul jannata khasatan bihi aidan haka nan ce tanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi game da farkon waɗanda za su shiga aljanna kuma shi kada yake banta da wannan awwal man yadkhulul jannata ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon waɗanda za su fara shiga aljanna al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su fara shiga aljanna fa yakunu huwa awwal man yastaf man yas man yastaftahu babul jannati ko man yastaftihu babar jannati shine warkon wanda zai nemi a buɗe mai kowa aljanna fala yaftahu li adin qablahu ba za a buɗe mu wani kowa aljanna ba gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yadkhul jannata ahadun min al-umami qabla ummati Muhammad sallallahu alaihi babu wani daga cikin al'ummomin da suka gabata da zai shiga cikin aljanna gabanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'a su al'umma annabi Muhammad su ne za su fara shiga aljanna kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas kama ja'a fil hadith kamar yadda ya zo cikin hadisi ma awwal zumratin yadkhulun jannata ala dawqil qamari lailatul badri wallati taliha ala adwa'i kawkabin durriyin fi samai ke farkon jama'a wanda za ta dole shiga aljanna bisa ga irin hasken uskokin suna da haske kamar kaskon warin wata na daren sha hudu waɗanda ke bere su baya kashi na biyu su kuma kamar mahi hasken tauraruwa mai tsananin haske cikin sama haka za su shiga cikin aljanna kenan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su fara shiga aljanna wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim sun yi tarbishi cikin sayyansu kuma daga hadisin Abu Huraira saboda haka me yi kokari mu tabbata cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba wai muna danganta mu ga danganta kanmu ga annabi Muhammad ba dan an bincike addinin mu ba irin nashi ba walam yaftah babul jannati ba za a bude kowa aljanna ba li adin ga kowa qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisi shafa'ata at-tawil kama yadda yake cikin hadisin da yazo da magana ceto hadisin nan mai tsawo wa shafa'atu khasatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam aidan kuma da kai wani ceton wanda yake banci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai wa hiya shafa'atuhu fi ammihi abi talib shine ceton da zai yi game da kahiri abi talib kun gane ko kafirai baki ɗaya ba su da ceto ba za a cece su ba amma shi abi talib wani rabin ceto ne zai samu ba ita za a daga cikin jahannama duka ba baki bakin tafki ne za a maido shi baki bakin wuta a rabo shi da kuryar wuta shine ceta ba ita za a yi duka ba to wannan annaba kadai sallallahu alaihi wasallam ke da wannan ceto dukkan annaba ba su da wannan ceto sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqarakin lin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika an tambaye annabi a zamanin sallallahu alaihi wasallam aka ce inna aba talib kana yahutuka wa yarfa'u anka tabbas Abu Talib a lokacin rayuwar shi ya zan yana kariyarka yana tare maka cutar kahirai fa har nafa'atahu bi shay'in shin ko ka amfane shi da wani abu gobe kiyama qala na'am yace eh huwa fi dahdahin minan nari shi can cikin kuryar wuta yake to za a maido shi baki bakin wuta walau la ana la kana fi darkil asfal minan nari in ba dan ni ba da za a maida shi kalkashin mahi zama kasa na wuta to kaji manzo Allah ya ke banta da wannan ceto amma ba hido shi za a yi daga wuta ba duka kafiri fala taqawhum shafa'atu shafi'in wannan hadisin shi kuma bukhari da muslim shi ma sun hitar da shi min hadisin abbas bin abdul muttalib a cikin sahihansu wa huwa lam yakrij shi ba hidda shi za a yi ba min annar daga wuta walakin kuffifa anhu al'azab sai dai za a sauƙaƙa mai azaba da shafa'atin nabiyyi fi sallallahu alaihi wasallam da dalilin ce da annabi sallallahu alaihi wasallam game da shi kenan ka ji abin da kawai zai samu amma duk wani da ke kafiri da ba shi ba annabi ibrahima ba zai iya kan baba nai ba kun gane ko a matsayin shi na kadilun lahi shi ba zai samu wannan dama ba amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan samu sai dai ba tan amma shi zai yi duka wa amma shafa'atu al mushtarika amma tan da ake tarewa shi wanda annabi Muhammad zai yi sauran annabawa za su yi ina ganin kenan mun kai ga tsaya ko annabi Muhammad zai yi sauran annaba za su yi sauran sa da madalla sai na neman ka tsaya a wa amma shafa'atu al-mushtaraka allati yashfa'u fiha al-mala'ikatu al-kiramu والأنبياء والرسل الإزام والصالحون من الأنام أما أنت wadda ake tarewarta wadda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai zai yi ta ba sauran annaba za su duk manzanni za su mu'minai za su salihan bayi duk mala'iku za su karshe Allah ya ciki da na ceto damka da za a yi cikin jahannama wannan ceto allati yashfa'u fiha al-mala'ikatu al-kiram mala'iku za su yi ceto wal anbiya wal rasul da duk sauran annaba da manzanni al-izamu masu girma wa salihun da salihai muna da cikin bayan Allah fa fi muwahhidin wannan ceto za a yi shi game da masu tauhidin da suka je da sabo gobe kiyama wanda yake dakalun nara sai shiga wuta bi sababi zunubin iktarafuha da dalilin wasu zunubai da suka aikata walam wan المصائب wal mawaqif wanda saban wasu masibu ba su same su da akan min zunuban ba da wani ta duk wani abu ne da ya shahi wata masiba za ta fada ka duk baka fada cikin wani matsayi ba daga cikin matsayin da za a kankara zunubi za a kankare maka zunubi har mutuwa ta same ka wannan zunubi na tare da kai kai baka tuba ba aka yahe maka ba ka fada cikin wata matsala ba da Allah ke kankarar laihi da dalilin ta bari a kankare ma har ka zo ka mutu sai da kida ta tabaraka wa ta'ala nara sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su wuta da dalilin wannan sabo li dahiruhum biha dan ya tsarkake su daga zunubai ya tsarkake su daga najasar zunubi li'anna aljannata darun tsayyibatun dan ita aljanna gida ne tsarkake la da kulaha illa tsayyibu almahad ba mai shigarta sai tsarkake tsabtacce tsantsan tsabta daga zunubi kun gane ko to in ka je da zunubi wanda ba a shiga uh, aljanna da shi to sai an kai ka wuta an toyake shi an wankike ka sannan hadhihi shafa'atu allati yu'minu biha almu'minuna wannan ita ce ce tanda duk mu'minai sun yi imani da ita as-salfu as-salihu wa atba'u duk magabata na gari da mabiyansu sun yi imani da ita wa ala ra'sihim daga cikin jagororinsu a'immatul ilmi allazina nawwara Allahu basairahum daga cikin jagororinsu akwai shugabanni na ilimin addini wanda Allah ya haskaka basirarsu wajahadaha ahlud dalal wal bid'ah su kuma yan bida'a ma abuta bata suna inkari suna jayayya da wannan ceto wa da'iman an ahlul bid'ah wa dalalati yaktaruna mawaqi al halak ko yaushe zaka samu ma'abuta bida'a ma'abuta bata suna zaɓin abubuwan da ke jawo masa halaka ma ya kuna sababan fi shaka'i daga cikin abin da ke zame musu sababi na taɓewa gobe ƙiyama. wa uqubatihim abinda ke zan sababin da za a musu azaba gobe kiyama al'ajila wal ajila abinda zai zama musu dalilin samun azaba Allah a nan duniya da azaba Allah gobe kiyama li'annahum arasu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala ma lam yakun minhu dan suna kirkirawa cikin addinin Allah suna ƙirƙiro abinda babu shi cikin addinin fa aradu anfusahum lil qadari suna gitta su ga haɗari kal mu'tazilati wal khawarij kamar mu'tazilawa kamar khawarijawa allazina ijtama'u ala hukumi ala usatil dina wa'anda sun hada kai basa ga yin hukunci basa ga masu tauhidi in sun da sabo gobe kiyama allazina dakalan nara wa'anda za su shiga wuta da dalilin wannan sabo sai suna hukunta cewa annahum la yakarjuna minha abada ba za su fito daga cikin ta ba har abada wa taqadihum hadha batil mana yace wannan kudirin nasu wannan aqidar tasu ta ciyaci. dan nahu yukhalifu nusus alkitabi was sunnati dan tana saba ma karantarwar littafin Allah tana saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nusul amma nusul kitabi amma nasoshin littafin Allah yadda suka zo game da masu wannan sabo fa innaha tadullu ala subuti shafa'ati fi usatil muwahhidin tana nuni bisa ga tabbatuwar samun ceto game da masu tauhidin da suka yi da sabo gobe kiyama kama qala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah ya faɗa Kille tayin shi ya ce wala ya una illa liman irtada yana zancen mala'iku ce ba su ceton kowa sai wanda Allah ya yarda su ceta kenan akwai ceton ga wanda Allah ya yarda a ceta ko wahum ahlul tauhidi wanda Allah ya yarda a ceta su ne mutanen tauhidi ka kauli azza sha'anuhu kamar fadar shi Allah azza sha'anuhu da ya ce man zalla zai yashfa'u indahu illa bi izini wane ne zai ceto wurin shi sai da izinin shi ne kenan ya nuna a sami ceton amma da izinin shi wallahu ya azana bi shafa'ati li ahli tauhidi Allah zai izini ga ceto amma ga ma'abuta tauhidi bai azana li shafi an yashfa'a zai umarni ga mai ceto yi ceto wa fil mashfu'i fihi da wanda za a ceta zai izini a cece shi kenan wa fil mashfu'i fihi an yashfa'a an yashfa'a fihi shafi'una shi ma wanda za a ceta zai izini masu ceto su ceto game da shi wa qarin hakika kawarijawa sun haɗa kai da su wal mu'tazilatu da mu'tazilawa sun gama kai fil hukumi ala usatil muwahhidina cikin yin hukunci game ga masu tauhidin da suka je da sako gobe kiyama cewa bi annahum khaliduna fil nari cewa su da wama za su wuta duk su da kafirai da tsaye ne wa in kanu min ahli salati wa siyami wa zakati wal hajj duk da kai kana ganin su ma abuta sallah ne zaman su na duniya suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji. Walakin walakinnahum waqa'u mu mubiqati sai dai sun abka cikin zunubai mubiqati zunubai irin masu harkarwa irori su ake ce mubiqati wa zunubi da sauran zunubai nuna shirki wanda bai kai shirka ba billahi azza wa jalla bai kai shirka da Allah ba wa matu ala zalika suka mutu akan wannan biduna taubatin ba tare da sun tuba ba haka mun alayhim bi annahum khaliduna makhladuna fil nari sai suka yi hukunci akan su cewa lalle su masu dawwama ne abin dawwamawa ne a cikin wutar jahannama fata hajjar wasi'a sai suka takaice abu mai faɗi na rahama Allah wa kama aslaf mala yace kamar yadda na gabatar baya huwa kidin batil wannan kudirin nasu Wagaki da tasu batacciya ce tarudduhu nususul kitabi wa sunnah Nasoshin littafin Allah da da sunnan manzo suna yin raddi ga wannan akidar tasu na bambantawa tsakanin tsabagen tayiri da mutanen da ke musulmi zunubi ya kai ka wuta magana shi daban sannan kafirci kai ka wata magana shi daban wakar qala nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wa sallam ja'altu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na sanya ceto na ta kasance ga ma'abuta kaba'ira na cikin al'ummata wanda kaba'ira ta kai su wuta to zan cece su da wannan ceto daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin takariri shi ya gabata lamba ta 22 cikin wannan littafi shahi shi wai kunin rabbu tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama Allah tabaraka wa ta'ala gobe kiyama zai ce akhriju minan nari man kana fi qalbihi adana adana adana misqal habatin mm, misqal habatin khardalin min iman ku hitar daga cikin wuta duk wanda kuka samu cikin zuciyar shi akwai mahi kusa kusa kusa da nauyi na ƙwayar tsaba tsintsiya ta imani kusa bai kai ƙwayar tsaba tsintsiya ba ya rage ya rage ya rage to nan sai ka kasa ta gida uku sai ka ɗauki kashi guda adana adana adana su uku to kaga Allah dai na jin kai ga bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka Allah zai ci gobe kiyama duk wanda aka samu imani ko ka zuciya shi a hiddo shi daga wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi cikin sahihu nashi haka nan muslim cikin sahihu nashi muna hadisi anas bin malik wa zalika fadlullahi tabaaraka wa ta'ala ala ahli tauhid wannan falala Allah ce game da masu tauhidi wala hazza li ahli shirki al akbari wal kufri al akbari wan nifaqi al itiqari fi shafa'ati shafi'ina amma ku sani wato babu rabon samun ceton masu ceto ga ma'abuta shirka mahi girma ko wa'anda suka fada cikin kafirci mahi girma ko wa'anda suka fada cikin munafici itikadi wa'anda duk ba za su samu ceton masu ceto ba kwata kwata yan dawama jahannama ne na ana magana wanda ya je da imani ya je da tauhidi zanibi ne ya kai shi ba inkarin Allah ba ba inkarin addinin Allah ba wala nasiba lahum fi lahi wannan kafiran tsabagi munafikan tsabagi ba su da rabo fi lahi cikin gafarar Allah wa rahmatihi ba su da rabo cikin rahama Allah ko basa wa anjasu dan su kazamtaci ne jasa ne wal jannatu darun darun tayyibatu ita kuma aljanna gida ne tsabtacce la yajawurul laha fiha illa tayyibun ba mai makwabtaka da Allah cikin aljanna sai tsabtacce wanda ba zunubi tare da shi wa humul mu'minuna wal muslimuna sune mu'minai da sauran musulmi ala ikhtilaf manazirihim fil janna bisa gwadon safanin darajojinsu a cikin aljanna fal jannatu yadkhuluha adu bi mahad fadlillahi wa rahmatihi wa hisanihi ilayhi aljanna ma'abutanta za su shige ta ne da tsantsan falala Allah da rahama Allah da kyautatawa Allah zuwa gare su ba mai shiga aljanna sai Allah ya lallabe shi da rahama kun gane ko wa yuquta samuna manaziluhum manaziluhum wa manaziluha za a rarraba musu gidajen aljanna da salihi amalim da gwargwadon ayyukansu gwargwadon aikinka in ka yi ni aiki to gidanka zai hinawa in ka yi ni aiki gidanka sama ga gida na aiki har a kai kana tsinkayen gidan wani can sama kamar da kake tsinkayen talmamuwa a sararin samaniya saboda ya tsere ma da aiki tun nan duniya kai da kan ka san wani ya ka da za a ambata wani sai ga gaskiya wani ya fi sai dai zaman duniya baki ya saba da kirari da ƙarya ka dole nuna kafi shi to can gidan gaskiya ne za za a raba musu ha masabkanta a salih Le za fa mu mutafawatuna tafawutan aziman fi manazilil janna da dalilin wannan su sun zan kenan suna da hihiko tsakanin juna hihiko mai girma a cikin rabon gidajen aljanna wa ha da benayen aljanna albi'at masu nisa tsakanin juna kamar qala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah azza wa jalla yace wal akhiratu akbaru darajatun wa akbaru tafdila a gobe kiyama can ne za a samu mai girman darajoji mahi girman iko suratul isra'i aya ta 21 wa kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin shi yace inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim tabbas an aljanna za su ɗora tsinkayen ma'abuta benaye can sama gare su kama ta tara kaukabar durriya al-ghabir fil ufiki kamar yadda kuke tsinkayen tarmamuwa can wata mai tsananin haske a cikin sasanni fil ufiki a cikin sasanni min da mashiriki ko ta bangaren gabas mahudar rana awal magaribi ko ta bangaren yamma litafadira litafadira ma bainahum dan hihikon abin da ke tsakaninsu dan kwan abin da ke tsakanin yan aljanna wannan algabir kin ne ha ta ibn asir yace wannan wurin yana dauka fuska biyu yana dauka almadi wal baqi algabir abin da ya wuce ko algabir al baqi abin da ya saura kenan yace fa innahu min al ajdad yana cikin mai daukar ma'ana kishiye juna ya dauki abin da ya wuce ya dauki abin da ya saura kenan tarmamur ta saura a sasannin gaba sama ko sasannin yamma sama Ya ce amma abin da ke sananne abin da hiyawa a wurin malamai algabira albaki shi wannan ma'ana ta hiyawa a wurin malamai Ya ce amma wasu daga cikin malamai sun daga cikin ayyuma sun tayi akan cewa yana daukan ma'anan madi amma hadisi ya zo mai nuna wannan ma'ana ta baki cewa ita ita kafan ashara algawabira min shahr ramadana manzo Allah ya itikafi wato kwanuka goma algawabir min shahr ramadana to me yake ni ai albaki wanda suka yi saura jami'a gabirin mun gane ko to ko mai muktar sahawa ya kawo irin wannan magana ta cewa wa huwa min al-ajdad wannan ma'ana tana daukar ma'anoni guda wannan lafazin yana cikin ajdad mai daukar ma'ana guda biyu kishi juna wa kama qala annabi eh, na wuce na shi qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah tilka manazirul anbiya'i la yablugha ghayruhum wannan gidaje da zamu tsinka yayin can kamar talmamu cikin sama gidajen annabawa ne wanda wani da ba annabi bai kaiwa can sai ce bala wallazi nafsu muhammadin bi yadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin eh ya ce mutane ne masu wannan gidaje ina rantsuwa da wanda ran Muhammad ke ganin shi mutanen da suka yi imani da Allah ne sai gaskata manzanni imanin gaske gaskatawa gaske su za su samu wannan masabkai wannan gidaje can sama na cin kansu tun nan duniya imani ba a ganin shi abu ne cikin zuciya ayyukan mutum kadai ke dan bayyana wani abu na imanin shi amma kai da kanka ka san wani ya ka kai da kanka ka san wani ya ka an gane ko wannan hadisi bukhari da muslim sun yi shi cikin su min hadisi abi sayyid al-khudri sai malai ya ci gaba da za mu ta gida ahlus sunnati wal jama'ati فيما يتعلق بالشفاعة في وساة الموحدين وأن شيني اعتقادي شيني أكيدة أهل السنة والجماعة game da abin da ya ratayu da ceto game da masu sako masu tauhidi allati ankaraha ahlul bid'ah wa dalalati min khawarij wa mu'tazilati sabiqina wa lahiqina yace cetan da yan bid'a yan ɓata suka yi inkarin shi bangaren khawarijawa da mu'tazilawa na dacen da na yanzu ba da yace wa bi manasibati zikri bid'atil khawarij fi hadha babi dangance da ambatan bid'a khawarijawa a wannan babi na ceto fa innani ad'u bil ilmi saboda haka zan yi kira ga ɗaliban ilimi su tashi ila an ya fahimu mota kidatihi su tashi zuwa ga su zurfa karatu su fahimci aqidar yan bid'a khawarij da mu'tazilawa liyajtanibuha dan su nisance ta wa yahdhurun nasa min mutabi'ati ahlil bid'ah wa dalali dan su tsoratar da mutane gaba da bin tafarki na yan bid'a mabiya bata to kuna ji malam ya zabarar da ku malama ya zabarar da mu mu zabura tare fa inna tillabal ilmi yace dan lalle ɗaliban ilimi laisu sawa'an an sani ba darajar su ɗaya ba bayan bagi da an yi su ala ma'rifati mu'taqidati al-khawariji al-fasidati su tashi tsaye su yi kwaɗai su sa kwaɗai a zukatansu basa ga su nemi sanin aƙidodin khawariji aƙidodin nan ɓatacci gurɓatacci wa tasarrufatihim as-sayyi'a da kai kawan da suke yi Allah ta tadurru al-afrada mugun kai kawan da suke na sai sun samu salo wanda za su cutar da ɗaiɗaikun mutane wal mujtami'ati sun cutar da kasashen musulmi wal ummati sun cutar da dukkanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wal ummata ya kamata wal ummata sun cutar da al'umma ta annabi Muhammad baki daya bi sababi talbisati aliha ala man qalla ilmu domin su samu dama ta cuɗanya ma ma'abuta eh, aqida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato aqida su bisa ga su gurbatar da ita bisa ga wanda ilimin su yi karanci min zukurin umma wa inafiha walau alima ahlul bidai ma yalzamuhum min al-lawazim la harabu minha kama ya harbi al-aqil min an-nar al-muhriqati malam yace a tashi a san aqida khawarij kana ta yi katutu ta kame mai da kasar shi lahiya na kame jikin mutum da bijinar mutum baki ɗayan jikin shi to mugun mugunya aqida sai tana nan ta mamaye al'umma na sallallahu alaihi wasallam da sunan addini to a tashi a santa wato aqida da kai kawansu da suke wanda suke cutar da ware ware mutane da kasashe da garuruwa da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi baki dai da sababin cuɗanyen musu da suke da ƙarya da gaskiya na na addinin su akan wanda ilimin su yayi karanci mun zikurul ummati wa ilatiha na mazajen da ke cikin wannan al'umma da mata da ke cikin wannan al'umma za ka samu mutum da gurɓata a aƙidar shi yana da gaure da aƙidar kawarijawa da aƙidar jamawa da aƙidar mu'tazilawa da aƙidar murji'awa da aƙidar duk za ka samu cikin yanan aƙidar mutum akwai gurɓaci da wannan to ɗaliban ilimi su tashi in ji malam mu nemi ilimi mu gano wannan mu wanke mu mutane addinin su ya koma irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau alima ahlul bidai yace inda ayan bid'a sun san ma hum min al-lawazim abinda ke tare da su wanda ke lazumtar su bisa ga abin da suke kirkiro daga bid'a wanda zai halaka su la harabu minha da sun guji bid'a kamar ya harabu al-aqil min an-nari al-muhrika kamar yadda mai hankali in ya ga wuta mai kone shi zai gudu da irin haka za su guji bid'a na'am malaka ce inna wa yalzumu ala ihdathil bid'i lawazim qadiratu yace akwai lawazim abubuwan da ke luzumtatta masu hatsari basa ga kirkiro bid'a yace wa in kanu la yarduna fil haqqi zahiri duk da su yan bid'a a zahiri ba su yarda su wata magana karara kuma yan an liƙa musu ita ba su yarda yanzu fi ihdathil bid'i yana luzumtan mutum cikin kirkiro bid'a cewa yana nihi a kaikaice amma da baki ba zai faɗi ba amma a kaikaice aikin shi na nuna anna lahi gairu kamil tabbas addinin Allah ba kammalalle bane yanzu shine zai kammala shi li anna sahibal bid'ati mana yace dan shi dan bid'a la yati fi da'watihin nasa ilaiha ba zai zo ma mutane cikin kiransu da yake zuwa ga bid'a ba illa min qibal addini ba ce da sunan addini ne zai kiransu wa yuridu bi zamihi an yudifa labanatan ila ma'alim din islam ya yi kokarin raba wani tubalin birki zuwa ga ginin addinin musulunci da aka riga aka yi zai raba wani tubalin birki inda yake ganin bai cika ba bai rizuma alaihi to wannan na ta mishi cewa abinda wa yake nihi ko bai faɗi da bakin shi ba annahu ittahama dinal islami bin naqasi wa adam kamali yana fanihin tuhumar addinin musulunci da naƙasa cewa addinin musulunci bai kammala ba yanzu shi zai kammala shi wa hadha yukhalifu sarihal qur'ani wannan ko yana saba ma kararan abin da qur'ani ya faɗi qala azza wa jalla yace Allah azza wa jalla cikin littafin shi yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'man wa raditu lakum al islam dina daga ranar yau rak hajjin ban kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam ra arfa ra juma'a a bayan lasar wannan aya ta sabka manzon Allah na arfa a dutsen arfa cewa daga yau a kamar dina kuma na kammale muku addini wa atamamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata addini ya cika wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku cewa addinin musulunci shine addini duk wani abin da ya biyo bayan wannan ba addini bane suratul maida aya ta uku wannan aya Allah ya ambaci ya kammale addini kenan dan bid'a in ya zo nan wurin yace zai kari wani abu yana nufin ya kore magana wannan aya addini bai kammala ba yanzu zai yi da kammala shi da irin fahimta nan ne su maliku in ka diga al'iti samun imamin shafi da shi da almajirai ne da su imamin shafi da amar bin hanbal da shi maliku cewa duk wanda ya kirkiro bid'a cikin wannan addini to yana tuhuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanar risala manzo Allah ya haɗinci Allah wajen isar da manzanci bai cika addinin gaba yanzu shi ne zai yi kokarin cika wanga addini kun gane ko kama da zama alal bid'a ittihamar rasuli alaihi salatu wassalam kamar yadda yana lazumtuwar dan bid'a da yake karo wani abu cikin addini kenan yana lazumta shi yana nihin a kaikaice yana tuhumar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da cewa annahu ma akmala ma akmala bai kammala isar da addini ba bima ta'allaqu bit takalif shar'iyya cikin abin da ya ratayi da abin da Allah ya dora ma mutane na shari'a shi annabi Muhammad bai kammala ba yanzu bayatul mubtadi'u yanzu shi wanga dan bid'a shine zai zo fa yadifa fa yadifu shay'an muhdathan ya sami ya raba wani abu da ya kirkiro ya ta'abbada nasu bihi dan mutane su gama da shi su dora ibada da shi dan addinin sai ya cika wa hadha ittihamun lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu imma imma jahil al amru imma jahil al amra wa imma annahu ma ballaga al ummata ko imma dai yana tuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya jahilci wannan al'amarin wa imma ko dai ya zan yana tuma annabi sallallahu alaihi wasallam ballaga al'ummata bai isan ma al'umma wannan abu da ya ciko da shi ba shi yanzu cewa ga wani abu annabi Muhammad bai san da shi ba to yanzu ni da na san da shi na ciko muku da shi ko kuma a'a annabi Muhammad ya san da shi kin cika muku yi ni yanzu na ciko muku da shi ɗayan biyan ga dole ne da zumke shi ɗaya yake nihi ciki ko bai faɗi da bakin shi ba yace wallahu tabaraka wa ta'ala kada shahida lahu bil balaji وشهدت الأمة المسلمة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ alhali hakika Allah ta'ala ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida cewa ya isar da manzanci al'umma musulma baki dai sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya isar da manzanci kama qala azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka kamar rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas suratul ma'ida aya Wannan muna tare da ku ko wasu sun yi bacci ku tada su maganar lahira ce yake Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ballagi ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka sabkan maka na manzanci daga ubangijinka wa in lam tafa'al in ha baka aikata ba fa ma ballagata risalata baka isar da manzancin Allah ba in kana jin tsoron mutane ka ci gaba da aikinka wallahi ya asmuka minan nasi Allah zai tsare ka daga mutane wannan aya ke an shaidi manzo Allah ya isar dan wanga umarni da aka bashi ya isar wa qala subhanahu wani wuri Allah yace in alayka illa albalagh ba komai ka sai isarwa suratu shura eh, wato aya ta 48 faballaga albalaga almubina manzo Allah ya isar da isarwa mabayyaniya wa qala alayhi salatu wassalam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin shi fi ahlil mawqif alazim yawm arfata a cikin tsayuwar arfa taro mai girma na aikin haji lamma wa azahu wa katabahum al-khutbata ash-shahirata al-jami'ata a cikin wata huduba war ta shahara a duniya hudubar bankwana ta shi ta bankwana hudubar da ta tattaro komi da komi kala manzo Allah yace ala hal ballagatu wa antum tasaluna anni ma antum qailuna yace ya jama'a taron aikin hajjin gabaki da yace shin na isar da manzanci ku wa'anda za a tambaya ne game da ni in na isar da manzanci in an tambaye ku fa ma antum qa'iluna ni za ku bada amsa da shi gobe kiyama qalu sai suka ce na shahadu annaka qad ballagata wa addaita wa nasahata tabbas za mu yi shaida cewa tabbas ka isar da manzanci ka biya amana ka yanci al'umma fa qala bi isba'ihi as-sababati sai ya nuni da hannun shi manuniya yarfa'uha ila sama'i yana nuna ta zuwa sama wa yankutaha ila nasi yana nuna ta zuwa ga mutane yana shaidar da Allah yana shaidar da mutane yana cewa Allahumma shahad Allahumma shahad talata marrat so uku yana cewa Allah ka shaida Allah ka shaida na isar da manzanci kenan Allah ka shaida na isar da manzanci ya nuna Allah ya nuna mutane Allah ka shaida na isar da manzanci mun ji wannan ko a hajjin bankwana to uku wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi cikin sahihu nashi muna da Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu kenan Qur'ani ya tabbatar da izar da manzanci manzo Allah ya da manzanci manzo Allah ya yi hudu ban kwana a hajjin ban kwana a taron duniya baki dai na musulmi yace ya shaidar da su ya isar da manzanci suka ce ya isar da manzanci yace to Allah ya shaida Qur'ani da sunna sun shaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko to yanzu dan bid'a in ya zo da ƙari shi yana tuhuma kenan yana inkari kenan ga ciko da manzo Allah bai cika da shi ba in ma dan ya jahilce shi in ma ya sani kin cika ce. haka dan bid'a ke nihi a kaikaice duk da bai hadi da baki ne ba al hadith kazalika min al lawazim wannan hadisi shi ma yana daga cikin abin da ke luzumta ma ga dan bid'a li ahli bidai ga yan bid'a cewa ittiham ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annahum jahilu shay'an min al ahkami kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun jahilci wani abu na hukunce hukunta addini fa ma na qalu hadil umma bas kirato su ga ga al'umma ba bas kalbo su ga annabi sai kama al'umma ba kenan in aka baro manzo Allah sai a komo sai a ce to yanzu in ma dai su ce a'a sahabban annabi suka jahilci wanga abin ba su faɗa muku shi daga annabi ba yanzu ni na samo muku shi gashi ku gama ku yi addini ko kuma sun jahilci wanga abin ko dai dan bid'a yake sabban annabi ne basu ciro ciro shi ba sun jahilce shi ko kuma yace a a'a sun san shi koyewa ce suka suka ki ni kuma ni na san shi yanzu na gaya muku to ka san shi daga ina kai kuma a kai kuma daga ina ka san shi wala ballaguha suna ne sabai basu isar da addini yadda yake duka ba wa kullu hadhihi lawazim dukkan wannan lizumce lizumce da ya su dan bid'a tadullu ala qadar bid'ati tana nuni bisa ga hadarin da ke tare da da'a allati hiya az-ziyaratu fi dinillahi wanda yake shine kari cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala ƙarawa cikin addinin Allah ma laysa minhu abinda babu shi ciki wa qadiman qultu fiha a tun can da yace na karanta wata baitattuka cikin irin wannan baban na yan bid'a sai ma mai kamun baitattuka bari mu karanta su wa kullu birrin fi ba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf فكن من الأطباء في درب الهدى تزفر بخير ثم تنجو من درا من ردى من درا ثم تنجو من ردى والسنة الغراء طريق المهتدي فلا تزد أنها فتهلك في قدي ودر مع الحق بعلم والتقى لتحذر الأجر وحسن المرتقى وهذر من العذاب عذابا أتت بأصلنا هذا وفيه فرخت wada jama'atin khatirun amruha akhta'uha sha'atu wa qalla khairuha law ya'lamu an-nasu fasadal mubtadi la harabu minhu wa al munqadi bima yimli wa yada da'ima fi kulli halin qa'idan wa qa'ima min ghairi ma shakka wa la taraddadi bi annahu musharri'un la muqtadi wa annahu mu'anidun li shari'i mushaqiqun lillahi mushaqiqun lillahi ghairu da'i'i متهم للدين بالقصور فزاد فيه بدعة المغرور واتهم الرسول بالكتمان لبعد ما جاء عن الرحمن مستدركا شيئا مستدركا شيئا مهما أمره ليكمل الدين فيعد قدره وذا بزعمه فساء ما زعم وعز ربي ذي الجلال والحكم من أكمل الدين كمالا بينا فهل ترى من خلل في في ذا البناء والشرع فرز في قضاء وقت ذا وما سواه باطل لا لا يرتدى ومصدر الشرع ومصدر التشريع وحي منزل أنزله ربي تعالى فقبلوا كتابه الفرقان والبيان لكل شيء يا أخي تبيان وحكمة فيها بيان بيان منزل بيان المنزل من قصص ومثل ومجمل وهكذا الإجماع أصل معتبر بشرط من الأسنى كتاب وخبر ثم القياس رابع ومرتدى نقبله نقبله في بابه مع الرضا وكل ما والى الأصول الأربعة نأخذه بحكمة متبعة ماذا يتي dukkanin alheri na nan cikin biyan wa'anda suka gabata dukkan sharri na nan cikin ka kirkiro bid'a ka bi bid'a ta wa'anda suka biyo daga baya alheri na cikin ka bi malaman farko malamai na gari sharri na nan cikin biyayya ga malaman suka biyo yan baya yan bid'a ka kasance mabiyi cikin baban shari'a za ka ci riba ka gamu da alheri sannan ka tsira daga hallaka sunna mai haske ita ce hanyar shari'a hanyar shiryayyu kar ka sake ka karkace daga gare ta ka halaka gobe kiyama ka bi gaskiya tare da ilimi tare da takawa dan ka samu lada da kyaukyawan wuri maɗaukaki na gobe kiyama ka nisanci ƙungiyoyi na ɓata wa'anda suka zo cikin wanga zamanin namu wanda